ma ka ce ko rabbana a shafa da kai ce malam ai sun je makaranta malam kana karatu kana karantar da yara a aji ana koya musu qur'ani a aiko me kuke cewa house girl ce eh, salamu alaikum wai an ce mu kira yaran nan malamin su na lesin ya zo to ai ga dai liman shi zai yi tunda tunda mai karanta yaran nan malamin su na lesin ya zo ba ina a yi fada a cire yaran a makarantar dama makonka aka yi aka kawo su eh yaron da bai zo ran litinin ba sai shi da saura haka talata haka laraba ranar asabar yaro da zo karfe goma sha ɗaya. ce ya aka yi ce bashin bacci yake biya na weekdays sha ɗaya yana fara karatu kuma a ce ne ranar laraba dinnan ranar lahaji a ce za mu fita ce malam an ce in gama by 12 we are going out za mu fita kaga ba shawara ake nema ba labari ake badawa sai za mu fita sha biyu duk irin wannan kalubalen wai nan ana so a kudda musulmi ne mai lafiya eh wannan muna maka magana waɗanda har yanzu suna da sauran imani da islamiyya suna kai 'ya'yansu akwai wanda shi gaba ɗaya ya cire su ba magana islamiyya 'ya'yansa kuma inda yake hari 'ya'yansa su maye ofishinsa shi yasa ka gani ce in ka zauna lokaci sai kai shirka zai ka ce anya ƙasar nan za ta gyaru ka ga laifi ne a wurin Allah ka ce anya ƙasar nan za ta gyaru laifi ne ba abin da ya gagari ubangiji za ta gyaru mana idan allah yana son mu sai ta gyaru a hannunmu idan yana son mu sai ba mu iko mu dan dasa wani abu can gaba sai kasar ta gyaru idan baya son mu mu gama bindin bindin din mu yi gaba ya kawo waɗanda yake so ya aiki da su su yi aikin ya biya su amma za ta gyaru mana amma ba da irin waɗannan masu cewa laisin tica ba tabbas ba da su bane yawwa to kaji <coughs> don haka yaro ya rungumi ainihin ilimi fatamakkana minhu aiko ilimi ya samu wurin zama a zuciyarsa ya zauna wastaqarra fihi ya tabbata a zuciyar nan waja'ala hammahu al-akbar at-tadallu'a min kitabillahi ya sanya baya da wani himma mafi girma a gabansa sai ƙoƙarin kwankwadar alƙur'ani a tadallua kwankwada yadda zai samu ya ƙoshi da alƙur'ani wata sauƙuda min hadithi rasulillahi da yin guziri da hadisan manzan Allah himmarsa alƙur'ani shi ne mafi girman himmarsa sai sunna malam al'ummar da aka samu wani abu ya shiga zuciyarsu fiye da alkur'ani da sunna wallahi wannan al'umma ba za ta taɓa rabauta ba wallahi wannan al'umma wanda wani abu a zuciyarsu ya fi daraja fiye da kitabullahi fiye da sunnati rasulillahi wallahi ba za su rabauta ba ko da ko malamin fatawa ya baka fatawa malamin fatawan kokon safe wanda daidai fatawarsa daidai kokonsa wato a yi ta roƙon Allah ya rabe abincinmu da addini la'alla a samu sauƙi za a fikiruhu bi nurul qur'ani sai ya zama hasken shi shine ya haska tunaninsa ana ganewa duk tunanin da zai kawo zai kawo shi ne a ƙarƙashin abin da ya haska na Alƙur'ani. wala'alla ni kaɗai da ke karatun nan wani da ya miƙe yana magana sai i kafa ma hujja da da mahatma gandhi wani tiƙeƙen arni ɗan bautar wuta ɗan bautar saniya daga can indiya ana cewa ga inda za a yi ce kai mahatma gandhi ma ga abin da ya faɗi shi iko sai allah idan ya kawo magana ya tsaya a kanta yadda ka san wanda ya kawo aya eh shi iya zalika mablaguhu eh malam ka ji wannan magana kamar a tsaya a kan ta ma a gane wa mai ake nufi idan ya zama na fikirin mutum ba da hasken alkur'ani ya haska ba to ina za a to shi wannan matashi Allah ya taimake shi ya rungumi alkur'ani da ƙananan shekaru ya riƙi sunnar manzon Allah sai ya zamanto cewa tunaninsa yana haskuwa ne da hasken alkur'ani duk abin da zai kawo to zai raba alkur'ani wastanarat basiratuhu bi hadin nubuwa basirarsa kuwa ta haskaka da hasken annabtaka sunna kenan ko wamtala a sadruhu bil mau'izati wal hikima. aiko zuciyarsa ta cika da wa'azi da hikima akwai wa'azin da ya fi alƙur'ani akwai wata hikima da ta fi sunnar annabi babu to su ne abubuwan da ya guziri ya cika zuciyarsa wa man yu'tal hikmata duk wanda Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kathira Allah ya bashi alkhairi mai yawa wa qad utiya halahu an ya'khudha an ta'ifatin kabiratin min jullati sahabati to dai Allah ya ba shi dama shiwa raja'u ibnu haiwa Allah ya buɗa mar ya ba shi dama ya samu ilimi daga jama'a mai yawa min jillati eh, as-sahaba cikin manya-manyan sahabban manzan Allah min amsali abi sa'idin al-khudri irin su abi sa'idin al-khudri in dai kana bin hadisan manzan Allah za ka ji ana wa an abi sa'idin al-khudri to a wajensa ya zauna ya karatu ya fahimci Allah ka san sahabi ɗaya ya ishe ka addini wa abin darda'i da abu darda'i ka ga wannan almajiri ya za a gan shi a same shi zahid mai gudun duniya ne almajirin abu darda'i abun kallo ne wa abi umama abi umama talbahili eh kaji Jalu wa ubada ibn samit da kuma mu'awiyatu ibnu abi sufyan mai rubutun wahayin manzan Allah wa abdullahi ibnu amr ibnu al shi ma ya san shi mutum na uku ko na hudu a wurin hadisan manzan Allah wannan was ibnu sam'an malam ya ce wa gairihim wa gairihim wa gairihim eh ba sai an ta lissafowa ba amma duk wanda aka ce ma yayi karatu wajen waɗannan bayan Allah tamkar ka ce ya hasko ne kai tsaye daga hasken manzon Allah fakanu lahu masabiha hidaya fakanu lahu masabiha hidaya waɗannan sahabbai su suka zamanto masa fitila ta shirya su yake haskakuwa da su yake samun abin da yake samu wa masha'ila irfan su suka zamanto mashi haske na ilimi irfan sani hasken sani masha'il daga abinda ya zama mash'al abinda aka hura ko aka kunna wuta shi ma dai fitilan ne za ci to su suka zamanto mai fitilu na shirya haske na me haske na ilimi waɗannan sahabban manzan Allah wa kada wa za alfatal mahazuzu li nafsihi dasturan hakika wannan matashi mai rabo domin lalle ya samu rabo ya ɗora wa kansa dasturan wani irin tsari shi da kansa ya tsara wa rayuwarsa tsari an gane yauwa ba dastur irin na abin nan ba constitution wancan a'a ya ɗora rayuwarsa akan wani tsari zalla yaltazimu bihi wa yuraddiduhu mamtaddat bihi hayatu haka ya zauna kan wannan tsarin yalzamu yana wato bibiyar wannan tsari wa yuraddiduhu yana maimaita shi a zuciyarsa saboda kada ya manta iyakar yadda rayuwa ta tsawaita gare shi gwargwadon numfashinsa idan mutane ba su da tsari za su samu kansu cikin hayaniya idan aka yi maganar tsari ce duk bai wuce wani sai mutum ya zo kawo maka maganar duniya gaba ɗaya mataccen tsari duka sai ka ga an gama wani lokaci wallahi hadda malamai abin da yake bani mamaki yana da wahala wani ce ga tsarin da za a tsira sai dai ya kawo tsarin da za a ci abinci ba wanda ya ce kada a ci abinci dole mutum a rayuwarsa yana buƙatar dukiya yana buƙatar abubuwa na rayuwa wannan tabbas haka yake dan ɗan adam bai rayuwa sai da dukiya da dukiyar ne ma zai wa Allah amma ai kaga dukiya wasila ce ba ita ba ce gaya ina jin ba fahimta ba ita dukiyar wasila ce da za ta ɗora ka akan inda za ka bi Allah ba ita ba ce gayar abin da kake nema daga ita ka kankari duk wanda ya mai da dukiya ta zama gaya ai ya ɓace domin waɗanda suka ɓace da haka suka ɓace wannan bawan Allah ya ɗora wa rayuwarsa tsari wanda ya tafi akan wannan tsarin yana bin sa keke da keke haifu kana ya kulu da kansa yana faɗin wata magana kowa ikirga wannan magana ma ahsanal islama ya zinuhul imanu ba musuluncin da ya fi kyau irin musuluncin da ke kwalliya da imani yanzu ka ware musulmai marasa imani akwai wata fa'ida musulmi ne amma ba imani yana iya datse ɗan uwansa da adda yana iya sa bindiga i harbe ɗan uwansa yaya ai akwai matsala jama'a muna ganewa yana iya kame ɗan uwansa ya tsaya na cewa a kawo kuɗi wala Allah kun ji abin da na ji mutum ne ake waya da shi ya sace wani yake cewa daga gobe alhamis a tabbatar duk abin da za a yi an yi don gobe alhamis zai kashe mutumin gobe alhamis zai kashe mutumin ba ma zai bari ya kai ranar juma'a ba don kada ya samu rahama ban san ko bayance shi ba wato ya san allah ya san maganar lahira ya san cewa ranar juma'a shi nan malami ne ma mai wazi e eh, kwarai kuwa ranar juma'a ana samun rahama in an mutu ranar juma'a don haka ba zai kashe shi ranar juma'a ba kada ya samu rahama daga cikin bakin cikin da yake masa banda azabar duniya da ya gana masa a'a kada a je lahira ma ya tsira yanzu wannan inda shi ke raba lahira ya za gari yana so zai kashe shi gobe duk abin da za a kawo a kawo kafin alhamis idan aka kai alhamis shikenan zai cika aikinsa kamar wata ibada Allah ya sashi zai cika aikinsa wannan duk an tura abin la'alla da yawa dukun saurara kada ya bashe kai juma'a ko ya samu lahira to yanzu wannan ai kaga musulmi ne ka ce ba musulmi ba ne to ya labarin imani a nan eh to shi ne wannan yake cewa ma ahsanal yana faɗan wannan magana ne faɗan kada ya manta nazarin wannan magana yake yana maimaita wa kansa ya ce babu musuluncin da ya fi kyau irin musuluncin da imani ke masa kwalliya an gane maganarsa wa ma a ahsanal imana ya zinu hutuka ba imanin da ya fi kyau irin imanin da tsoron Allah ke masa kwalliya a ce mutum na da imani sannan ga taƙawa wa ma a tuka ya zini ilmu babu wata taƙawa da tafi kyawo irin takawar da aka yi mata kwalliya da ilimi duk tsoron allah mutum ko da filan masallaci ne shi saboda tsayuwar sallah ya amma baya da ilimi kaga ba allah yake bauta ba tukuna sai rar da ya tashi zai bauta wa allah ya tashi ya bauta allah amma bai fara ba ya ce takawa tsoron allah to babu da irin wanda ya fi irin tsoron allah da ilimi ke jagoranta wa ma ahsanal ilma babu irin ilimin da ya fi kyawu irin ilimin da ya zinuhul amal ilimin da aiki ke masa kwalliya ai kaga wannan shine ciwon mu ba malaman ba ba ɗaliban ba ba mutanen gari ba ba maza ba ba mata ba da an yi aiki da ilimin da aka koya a yanzu da mun fita daga sarƙaƙe yadda muke mun je wani matakin to amma har yanzu muna nan akwai mu akwai sauka akwai mu akwai musabaka akwai mu abubuwa iri-iri amma da ka zo cikin mu a kasuwa sai ka ce waɗannan ne 'yan musabakan nan ko ina ƙur'ani wai waɗannan ne suka yi sauka eh ka san yanzu ba wanda bai sauka saukan yara saukan 'yan mata saukan 'yan kasuwa saukan 'yan ofis ce ai ana koya mana ƙur'ani a ofis har mun sauki ce eh, eh. amma ba abin da ya canja a sata ce ai a kasuwa karatu muke duk bayan la'asar har ma mun sauka kai malam za mu gayyace ka bikin sauka sai ka zo ka rasa wa sauke ƙur'anin waye bai taɓa ganin ƙur'ani ba ce in dai ilimi ne wanda ya fi kyau ilimin da aka samu mai aiki na masa kwalliya wa ma a sanar amalu babu aikin da ya fi kyau irin aikin da ya zinu rifku wanda tausasawa take masa kwalliya duk abin da za ka yi ka tausasa wa kanka ka riƙa yin daidai bakin iyawanka ila ba ku manta ba da wadda ta ɗauki igiya ta rataya a masallaci ko za a lace igiya waye wannan aka ce ai wannan igiyar wancan ne ai sallah kawai take zainab ko eh idan ta gaji sai ta rataye kafa ah, sallu na sha ko ba haka ba a rifku kenan sallu na ku sallaci abin da kuke iyawa to idan ba a samu saiti ba to sai mutum ya kama azumi kullum yana ganin zai tafi aljanna shi dan bid'a ne kwarai kuwa dan babu ba inda aka samu azumi kullum eh ashe bid'a yake yi to kaji wa wa zara raja'u ibn haywata li ta'ifatan min khulafa'i bani umayya shine ko hakika raja'u ibn haywata ya yi wazirci gawa ga jama'a da yawa daga cikin kalif shine wazara jama'a da yawa daga cikin kalifofin bani umayya hagan tun nan za a tambaya ina masu cewa malamai ba sa shiga gwamnati ko kada malamai su shiga gwamnati ana sabu ana faɗi ko ba faɗi to wannan malami wanda ya ƙoshi da alƙur'ani da sunna wanda ya karatu hannun sahabbai ya zama waziri na da yawa daga cikin kalifofin banu umayya maimaito karatun don a gane waziri wannan wazirin da yake yafi karfin minista domin daga kalifa saiwa sai wazirinsa to kaji yawwa tun da dai tsarin haka ya zo na musulunci kalifa guda ɗaya ne amma wane ne akbarul wuzara wanda yake tare da khalifa kafa da kafa duk inda za su to a wannan zamani an samu raja'u ibnu haiwa shi ke kan wannan mukami ibtida'an min abdulmaliki ibnu marwan ya samu wannan mukami daga abdulmaliki dan marwan wantiha'an bi umara ibnu abdulazizi hadda ya karkare a kanwa umar dan abdulazizi daga nan ya yi ritaya ai kaga ya aikatu tunda suna da yawa waɗanda ya ƙetaro yana tare da su a matsayin waziri lakin na silatahu hubi sulaiman bin abdul maliki wa umar bin abdul azizi faqad silatihi bi man huma min al sai dai ɗamfaruwarsa eh, ko ka ce alaƙar sadawa sulaiman dan abdul malik ɗin can ko to shi sulaiman da umar ɗan abdul aziz suna da alaƙa da raja'u ta ƙudda fiye da sauran kalifofin banu umayya din kana ganewa gwamnatocin banu umayya raja'u ya musu aiki a matsayin waziri babban mai ba da shawara an fahimci magana to amma a cikinsu gaba ɗaya wanda ya fi jawo shi a jiki ba kamar sulaimanu dawa da umar dan abdulaziz su suka fi jawo shi jiki waƙad adnahu min qulubi khulafa'i bani umayya hatun fi ra'ayi abin ya kawo shi kusa da waɗannan gwamnatoci sarakuna na banu umayya hatun fi akali lafiyayyen tunaninsa ana ganewa shawara mai lafiya Wasidiƙun sidikun fi lahajatihi da gaskiyan magana duk abin da zai faɗa zai faɗi gaskiya idan aka je aka dawo yana nan akanta an fahimta ai ya ɗagawa abin da ka ji ya faɗa to haka zai a nan zai tsaya wa ikhlasu fi niyyatihi sannan bugu da ƙari Allah ya ba shi ikhlasi kaga ikhlasi ba ƙaramin jari ba ne wa hikmatun fi mu'alajatihi al'umura da kuma hikima da Allah ya bashi wurin tafiyar da abubuwa da magance su ثم توج ذلك كله بزهده بما في أيديهم من أرض duniya. to ka ce an zo wurin bari mu koma baya kaɗan abubuwan da ya sa aka ɗauke shi aiki abu na farko idan ya kawo shawara lafiyayya ce Allah ya bashi kwakwalwa ko to mu kirga wannan nawa kenan abu na biyu gaskiyar magana idan ya faɗi magana duk yadda aka je aka dawo haka take abu nawa biyu abu na uku sai ikhlasi an jarabta shi an gwada an ga cewa wannan na Allah ne mai yi dan Allah abu na nawa kenan uku abu na hudu Allah ya ba shi hikima yadda zai tafiyar da al'amura ya warware su a fita lafiya abu nawa biyar ko kuwa abu hudu kenan to mu je na biyar gaba ɗaya ya zo yema wa'annan abubuwan sai musu kwalliya bi zuhudi da tsantseni ana ganewa sun matau waje zalika kullahu bi zuhudi duka waɗancan abubuwa ya yi musu mai kwalliya ya ɗaure su da zuhudu ma fi aidihim nisatar abin da ke hannun sarakunan nan min aradin duniya na al'amuran duniya na kyale duniya ya janye hannunsa <laughs> yaya ai wannan ita ce matsalar to kaji sharaɗi daga cikin sharuɗan shiga gwamnati kada mu sauri karatun yana gaba wannan yana daga ciki ya tsame hannunsa daga duk abin da ke wurinsu min makana ya tazahamu alaihi almutazahimun abin da ake rigima a kai idan ka ji malamai na rigima kudi ne idan ka ji 'yan siyasa wani ya fito yana zagin wani kamar ba ɗan uwansa musulmi ba kudi ne idan ka ji wancan na so i kashe wancan kudi ne idan ka ji ana ta rigingimu kaya kaya menene kuɗi abin duniya to kaji kar ka ɗauka don ga mutane a gidan gwamnati tankam ka ce duk tsoron allah ya kawo su da nasiha a eh ba magana ba ce ta nasiha eh nasihar da kake zaune a gidanka fitattun malaman nan duk ana da wa'azinsu ba bukatar sai kaji ana ganewa ai ba bukatar ka in ko ka je to dama magana ce ta me ta dan wani abu ana wa yi eh a zo a shiga nan abu tana ce malam kuje kai wani in ya tasa ka gaba ƙarshe dole ka tattara inaka-inaka. saboda ne ma yake ma imuna da zato ce to wannan kila yana da wata aƙida tun da yake zuwa gidan gwamnati ce kai to da ga za sharri amma dai ka sani ba abin da ake yi a wurin kuma ka je ka gani ko da dai waɗanda ke zuwan ba za su yadda ba ba wani karatu da za ka bada a gurin in dai karatu za ka bada to ka bar masu neman karatu jan da ka je ba gidan karatu wani e eh. to kaji Allah ya sa muna fahimta wannan ita ce ka'idar shigan malami gwamnati nisatar abin da ke hannunsu idan ba za ka iya ba malam kakka shiga ana ganewa idan malami ba zai iya ba kada ya shiga gwamnati to kaji wa kad kana tisaluhu bi khulafa ibani umayyah min azimi rahmatillahi bihim shigan wannan bawan Allah wa kenan raja'u ibnu haywa saduwarsa da wannan kalifofi na banu umayya yana daga cikin tausayin Allah ga su kalifofin da ya haɗa su da wannan malami ana ganewa idan Allah yana so ya tausaya wa bawa sai ya haɗa shi da wanda zai gina shi akan tsoron Allah idan Allah baya son bawa sai ya haɗa shi da bokaye eh kwarai kuwa ko wanda zai mulki ya kama malamai na Allah ai ta yi akwai wanda zai mulki ya kama bokaye su ita ba shi wahala ga mulki amma a tsaye yake kwana da ɗan zakara a kai <laughs> eh wani a ɗora mar ɗan tsako wani a ɗora masa mai ƙwaryar jini to kaji amilatun nasiba a duniya sun yi aiki sun wahala tasla naran hamiya za su shiga wuta mai ƙuna duk wanda Allah ya haɗa shi da malamin sunna gode wa Allah don haka su waɗannan Allah ya musu gamdakatar ya haɗa su da wa ubu ibn haiwa wa jazili ikramihi lahum yana daga cikin karrama su mafi girma da Allah ya yi ya turo musu wannan malami falakad da ahum ila khairi haƙiƙa wannan malami ya kira su zuwa ga alkhairi wa dallahum ala turuqihi ya nuna musu hanya hanya daban-daban ta alheri. ku yi kaza akwai alheri ku yi kaza akwai alheri ku yi kaza akwai alheri duk wani abu na alheri sai da ya nuna musu wa fanahum an sharri ya hane su daga sharri wa ausa da dunahum abawabahu ya tabbatar da ya kulle kofofin sharri ta yadda kada su fada ana ganewa bi ma'ana ya hana su shiga wata kofa ta sharri wa arahumul haqqa wa zayyana lahum ittiba'ahu wannan malami raja'u ibnu haiwa ya nuna musu gaskiya ya kawata musu gaskiya da fa'idar bin gaskiya da kuma inda bin gaskiya ke kai mai mulki ai kaga shikenan Allah ya taimake su wa basarahum bil batili ya nuna musu ƙarya wa karraha ilaihim itiyanahu ya kyamata musu aikata duk wani abu na ƙarya wannan shi ne aikin malami idan ya shiga gwamnati a nuno wani ustazu an ba shi mukami a gwamnati shugaban addini ko shugaban addinai ko ko shugaban kaza ko ko yana cikin ɗan kwambai na gwamna ko yana cikin kaza na shugaban kasa ko an ɗan liƙa shi a wajen shugaban ƙaramar hukuma in dai malamin Allah ne ga aikin da zai yi ana ganewa ya zama cewa ya juyar da akalar wannan gwamnati izuwa ga izuwa gabin Allah idan aka yi sa'a ustazu haka kake Allah ya ce ka idan ba haka kake ba to shigar ka gwamnati ba ta da amfani ana ganewa eh to kaji shiga gwamnati idan malami ya shiga gwamnati to ya tabbata ya nisanci duniya da abin da ke hannun <laughs> masu mulki su masu mulkin su gano cewa kai ba dan duniya bane yau misali bari barin muku misali da kaina ana zaune kawai sai aka ɗauko wani mukami aka makala mun ina za ka ce ai na fara aiki a wancan gidan yanzu ma ni ne kaza a cikin gidan ce iko sai Allah duk wanda ya zo maimakon ya cewa na ka ji tsoron Allah ka yi amfani a gidan ce wallahi dama na daɗe da wani tsohon fayil na ta nema a samun hannu sai ya gaya zai taka kafaɗa kai kai a samun hannu a fayil jama'a kuna ba. wannan ya zo ya ce matsala kaza wannan ya zo ya ce matsala kaza wannan ya ce shi riga yake so wancan ya ce shi a gida yake so wannan ya ce shi mota ce matsalarsa a waye gari an ruɗa wanda aka tura ya rasa inda zai sa kansa muna nan muna tsikararsa can kuma yana yin aiki maimakon a ce an yi gwamnati babu wani wanda zai nasiha a cikinta sai aka ce allah ya ɗauki wani mai nasiha ɗaya ya kai yanzu me ya kamata mu mai shi kansa mu mai addu'a mu mar nasiha mu dora shi tabbas ya tabbata inda ya je din nan ga aikin da muka aike shi ya tabbatar ya juyar da la gwamnati duk wani alheri ya nuna wa gwamnatin ana yi duk wani sharri ya hana su ya dode kofofin sharri ya kawata musu bin gaskiya ana ganewa ya nuna musu ƙarya ya kyamata musu bin ƙarya sannan a wayi gari baya neman wani abu idan shi ma a makale ki kamar kuda to haka zai tafi a banza haka zai dawo mana hannu banza bai dai da amfani to kaji fada sahalillahi wa rasu ja'in qissatun ka lahu tariqahu fi mukhalatati khulafai shine ko hakika an samu wata kissa wani labari da ya faru da shiwa raja'u ibnu haiwa wanda wannan kissa ce ta buɗe masa hanya ta yadda zai mu'amalanci kalifofin banu umayya wa haddata lahu muhimmatahu ma'ahum to dai ita ce ta ɗora shi akan haƙiƙanin aikin da zai yi ana fahimta rawaha bi nafsihi shi da kansa ya rawaito kissar abin da ya faru faƙala ga abin da yake cewa inni fun ma Sulaiman ibn Abdul Maliki fi in minan nasi wata rana ina tsaye tare da sarkin musulmi wane ne Sulaiman ibn Abdul Malik a cikin taron jama'a id ra'aytu rajulan yattajihu nahwana wasat zihami sai na hango wani mutum ga ya can yana fasa taron jama'a ya tinkaro inda muke tsakiyar turmutsutsin jama'a cikin taron jama'a wa kana hasanan sura mutumin nan wani irin kyakkyawa ne jalilal hai'a Allah ya ba shi kwarjini fama zala ya shukku sufufa mutumin nan bai gushe ba yana tsallako sahu yana ƙetaro mutane wa ana ma a shukku annahu ya rumul khalifa ni a zuciyata ba ni da shakka cewa mutumin nan matsala gare shi yana so ne ya ga khalifa hatta hazali sai da mutumin nan ya yi daura da ni ga ka faɗa ta ga tashi wawa kafa ila janibi ya tsaya gefe na sun mahayyani sai ya gaida ni ya manta da khalifa a'a wa ya ce ya raja ya kai raja'u innaka qadibtu li ta bi hadha rajuli ya kai raja'u Allah ya jarabce ka da wannan sarki zuwa kusa da shugaba jarabawa ce ana ganewa Allah ya jarabce ka ashe tafiyar ba ta sarkin bace tashi ce shi aka zo ma wa'azi eh ya kai raja'u kaga wannan mutum da kake tare da shi sarkin musulmi Allah ya jarabce ka da ya haɗa ka tare da shi ya jarabce ka wa ashara ila khalifa ya nuna mun khalifa wa inna fil qurbi minhu al-khair al-kathira yace kaga zuwa kusa da shi zuwa kusa da shugabanni akwai alheri mai yawa awa sharral kathira ko ko mutum ya girbo sharri mai yawa ai ana ganewa ko dai mutum ya girbo alkhairi mai yawa ko ya girbo sharri mai yawa nan fa alkhairi mai yawa ba kuɗi ba kada mutum ya muna na zato ko fahimta girbo alkhairi mutum ya yi abin da zai shiga aljanna girbo sharri mutum ya yi abin da zai je wuta shine abin da karatu ke nunawa to kaji faja alƙurbaka minhu khairan laka Walahu. walin nasi wannan kalmomin mu kirga su ka sanya zamanka kusa da wannan sarkin musulmi na ɗaya khairan laka ya zama alkhairi a gare ka kada zamanka da shi ya zama mai sharri na biyu walahu ya zama alkhairi gare shi kada ya zama sharri gare shi nawa kenan biyu na uku walin nasi a matsayinka na malami zuwanka kusa da shi ya zama alkhairi ga mutane kada ya zama sharri ga mutane ai ka ganin ba mai bukatar wa'azi ko ba haka ba <laughs> sai dai tambaya kila ka ce ya kai shek ko ya kai dakta ko ya kai mala ko ya kai ustazu eh wannan aikin za ka iya yi ai tambaya ce ko ka tambayi duk wanda za ka tambaya zamanka da wani shugaba kowane irin matsayi gare ka a addinance ba lakabi lakabi ba ne akwai malam akwai shek akwai dakta akwai ustazu kila ma akwai wasu lakabin ba kawo ba kai akwai alaramma ko ba haka ba da sauransu to di yadda kake zamanka da shugaba alkhairi ne gare ka ko sharri alkhairi ne gare shi ko sharri alkhairi ne ga mutane ko sharri malam da malamai za su kulla kansu a daki su tambayi kansu wannan tambaya la'alla a samu sauƙi illa dai tambayar ba daɗi ba daɗi amma dole a ji idan ma mu ba mu tambaye ka ba ai Allah zai mai wa'alam ya raja to wannan dai mutum ya ci gaba da wa'azi bai tsaya ba ka sani ya kai raja'u annahu man kanat lahu manzilatun inda sultani duk wanda ya samu matsayi a wurin shugaba ciyaman ne gwamna ne shugaban ƙasa farafa ilaihi hajata mur'in ya ɗauki buƙatar wani mutum ya kai masa da'ifin mai rauni ana ganewa wanda ya samu kusanta zuwa ga shugaba sai ya ɗauki matsalar wani mutum mai rauni ya kai wa shugaban kaga kenan ba matsalar mai ƙarfi ba ƙarawa mai ƙarfi ne ƙarfi ko eh abin da ake yi yanzu kenan wani malami ya samu shiga a wajen shugaban ƙasa ko gwamna sai a samu su gingima gingiman masu ƙarfi su zo da gingima gingiman matsalolinsu sai a je a biya musu bukata alhali ga masu rauni to wannan aikin da aka yi ba a samun lada saboda ba aiki ba ne na Allah in gane magana bawan Allah nan wanda ya samu shiga wurin wani shugaba ya ɗauki matsalar wani mutum mai rauni ya kai wa shugaban la yastati fa'aha ba ya da hanyar da zai kai a saurari matsalarsa ko dai wani mutum ko wasu mutane laƙiyallaha jalla wa azza yawma yalkahu wa kada sabbata Allahu wa hisabi wannan mutum da ya yi wannan kokari zai haɗu da Allah a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya sauƙaƙa ƙafafuwansa don hisabi idan Allah ya kafe bawa yana mai tambaya keke da keke da wuya bawa ya sha ana ganewa ai to wanda ya ɗauki matsalar wani ya kai wa shugaba Allah zai sauƙaƙa tsayuwarsa a gaban Allah ba zai daɗe ba ba sa kwan gane magana ba Allah ta'ala zai tabbatar da shi shine sabbata kadamaihi wanda ake addu'a Allah ya tabbatar da shi a wurin tambaya ko me ya tabbatarwa ya amsa abin da aka tambaye shi a tafi a bashi wuri ya huta to nan ma ya zo ya tsaya gaban Allah idan Allah ya tabbatar da shi a tambaye shi ya ba da amsa ya tafi inda za shi a huta saboda me saboda ya ɗauki matsalan mutum mai rauni eh, ya kai wurin wa shugaba shi ya sa na ce yau karatun nawa ne ne na malaman da suka shiga gwamnati ne ko waɗanda suka yi aboki da 'yan gwamnati ba laifi ba a hana malami shiga gwamnati ya shiga amma ga ka'idoji eh amma idan dai ɗan abu ya rima ne a sha kiɗa <laughs> Bala an yi asara shigan ba amfani kuma duk wanda ya kutsa kai cikin waɗannan mutanen bai yi wannan aikin ba in ka duba sai ka ga su lalacewa ana gane ba inda ya kutsa kai cikinsu wa'annan sharuɗa bai cika su ba bai bi su ba da ka duba sai ka ga gara su da shi eh to mu je wadkur ya raja wannan dattijo ya ci gaba da wa'azi ya ce ka tuna ya kai raja anna man kana fi hajati akhihi muslim duk wanda ya tsaya tsayin daka sai an biya buƙatar ɗan uwansa musulmi kana Allahu fi hajatihi Allah zai tsaya kan buƙatarsa ashe aikin kanka za ka yi muwa idan ka tsaya sai an taimaki mutanen wuri kaza ka tsaya sai an daina cutan waɗannan ka tsaya sai an ba da haƙƙin waɗannan kai kuma Allah zai tsaya maka duk matsalar kai ya magance maka yanzu nan malam ake ma wa'azi tukun me yasa ake wa malam wa'azi saboda malam ya shiga gwamnati wa'azi ne na malamin da ya shiga gwamnati kuna ganewa malamin da ya shiga gwamnati shi ake ma wa'azi ba fa ni ke wa'azin ba iyaka dai ka iya jin haushi na tunda ni da fassara amma ga mai wa'azin nan wani mutum ne ma majahulil hali tunda ba wanda ya san wane ne mutum ne kyakkyawa kawai ya taho mai kwarjini ya zo yana magana ga abin da yake faɗi wa alam ya raja ka sani ya kai raja anna man ah, anna min ahabbil a'mali ila Allah azza wa jalla mafi soyuwan aiki a wurin Allah bai girma da ɗaukaka idkhal al farashi ala qalbi mar'in muslimin shigar da farin ciki a zuciyar mutum musulmi ban san ko kun fahimci waɗannan hadisai ne da ayoyi ba yake kawo eh ko ba haka ba hadisai ne da ayoyi wanda ake wa maganan ba bukata a kawo mai isnadi saboda malamin ne abin da yake bukata a ɗora shi akan saitin aikin da zai yi ana ganewa ko shine aikin da ake so a yi to ala ayi hal tambaya a nan mu tambayi kanmu ina 'yan boko 'yan boko a nemo mana su matsalar 'yan bokonmu matsalar 'yan bokonmu jama'a tsakani ga Allah amfaninsu ga al'umma su ba ta da yawa eh? mutum ya shiga guri yana aiki ya kai matsayin darakta idan ya fita kace ranka shi daɗe lokacin da kake ofis dawa dawa ka kai ya fi so a zo gidansa ranar asabar da lahadi da safe ana neman sadaka eh dawa dawa ka taimaka ila ba sai ne dogon karatu ba waɗancan mutanen duk inda suka tsoma kafarsu sai ka san sun tsoma kafa a wurin haka ne ko ba haka ba kwana ɗaya idan ka ba su dama suna da ajanda a ƙasa kwana ɗaya ɗan riƙe min nan kafin in je in dawo bare haka ba su mako guda bare haka ba su wata guda ko ka ba su shekara idan baka gane ba ka tafi irin cbn idan baka gane ba ka tafi wuri kaza da wuri kaza idan baka gane ba je ka can da can wurin duk inda suka rike gwargwadon daɗewarsu gwargwadon yawan mutanensu ko ba haka ba sun yi daidai wanda ya taimaki na ai bai laifi ba kai ma ka taimaki naka mana ko ko taimako laifi ne idan mutum ya nuna muku son kai me ya laifi ku auna mai da irin mudun da ya auna muku ko ba nasin qur'ani bane eh kai ne aka ɗauko ka a matsayinka na wanda kake musulunci dan boko sai aka aje ka a wuri sai an ce maka na aje ka ne don kai ma ka gina mutanenka a shekara tun da kai bai da amfani don kana cikin dakikai eh in dai sai an maka tafsiri a gama tafsiri a maka tafsili haba mala abin ya yi yawa ana aje ka sai ka fara aiki can an jima a kai kuka ce ran kai daɗe mutumin nan fa yana son kai ce kai wane zo me yasa kake son kai ya kai kake son kai ce to kada in ji ce to shi kenan labai sai je ya ci gaba shi goma ba ku gane ba to amma ina ba aikin da Allah ya fi so irin ka sa farin ciki a zuciyar dan uwanka musulmi ba abin da ya kai shi a wurin Allah yau akwai abin da ya fi matashi ya gama bautar ƙasa ka nemo masa aiki ko ka fi so ya ma banga siyasa ka ba shi wiwi ya sha da kwaya yi ma banga siyasa wai ɗan majalisa idan i makala mutum biyu a aiki ba su kwakwada gani ba mutum ɗaya ko biyu ya samu ma aiki sai a yi ta tallatawa dama yana da 'yan talla ya tanaje su wani rabulwa ne ya samu ma wani aiki mutum ɗaya ba ko mutum biyu wai abin tallatawa ne to dai malam ya sha wa'azi dan bulala akan malam ta kare ya ce wa fi ma kuntu a ta'ammalu kalamahu lokacin da nake sauraron maganar wannan dattijo wa ƙabu. ina mai da hankali ina lura an yazida ni minhu ina son ya ƙara min irin wannan wa'azin ina jin daɗin wa'azin Na nadal khalifatu qa'ilan kawai sai ga kira daga khalifa aina raja'u ibn haiwa ina raja'u yake fa na ataftu na sai na juya na koma kan khalifa wa qultu nace hada za ya amiral mu'minin ya kai sarkin musulmi gani nan ai fa sa'alani an shay'in sai ya tambaye ni wani abu fama kittu afragu min jawabihi hatta tafattu ila sahibi falam ajidu ai gama magana ke da wuya ina gama sallaman sarkin musulmi na juyo ga mai wa'azin nan dan in ci gaba da jin wa'azi ai sai na neme shi na rasa a kuwa ai ya gama karatun inda zai gane ya isa ya gane to ai ya karantar da shi ka'idar shiga gwamnati ana ganewa ai yanzu yau idan ka ji labarin an ba wani political appointment ba shi ne ake takama ba cewa na eto eh, ni nasiha ta gare ka kafin ka bar wurin nan ka tabbata ka gina kanka eh? malami yana cewa ɗan uwansa malami igina kansa igina kansa kai bi isa na badala wallahi wasu mutane dai su kai mutum halaka ba za su taba taimakonsa ba wanda ka tabbata fa abin nan wucewa yake yi yau kai ne gobe ba kai bane ka tabbata ka gina kanka mutum yana samun kansila haka za a gaya mai yana samun ciyaman haka za a gaya mai bare kuma ya samu gwamna idan fa baka gina kanka ba wata ran sai kai bara ai kaga malamin nan da ya zo yana masa wazi me ya gaya masa ya ce ka gina kanka ka magance matsalar mutane kai kuma Allah zai magance matsalarka malam waɗanda suke hidimar Allah kai ka san hidima suke ta Allah addini ba kana ji kana gani a ƙungiyar addini ko wurin malamai ba kai saka faɗa addini ba sai dai kai shiru a tafi a munafurce in kana son ka zanna lahiya ce haka ne ka ce haka ne yauwa yana tare da mu addini fa idan cikin 'yan addini ba ka iya faɗin gaskiya malam ba ka zuwa cikin 'yan duniya ka faɗe ta don bai yiwuwa don ma ba adalci waɗanda suke 'yan addini ne taron malamai da malamai ko ka ce limamai da limamai ko ka ce malamai da malamai ko masu wa'azi da masu wa'azi da zaran ka miƙe ka ce ga kaza fa shine daidai malam nan take za a yi makin wannan ce wannan to duk abin da ya taso ku kiyaye shi mun gano inda ya sa gaba ba nan muka sa gaba ba sai a ɗako ni fenti a shafa maka a ce kun gan shi raja'iyyun yana cikin irin malaman da ba su waye ba eh, wai malaman da ba su waye ba su waye wayayyu maƙaryatan malamai maha'inta masu cika cikinsu da addini su ne yin ai wato mai cikinsu to kaji daga nan ya ce fanafattul makana anhu naftan na bincike wannan wuri tas dan in nemo wannan malami falam aqalahu ala asarin bainan nasi ai malamin yayi gaba mutum ne aljani ne mala'ika ne ya aka yi an dai gama ai dai sakon ya isa ko ولقد كانت لرجاء بن حيوى مع خلفاء بني أمية مواقف صدق wannan bawan Allah raja'u ibnu haiwa dangane da kalifofin banu umayya yana da wasu matsaya na gaskiya ma zala yukinnu har tarihu fi azha safahatihi tarihi bai gushe ba yana kunshe da su yana ainihin haddace da su a cikin fararen takaddunsa fallayen fararen takaddun tarihi tarihi bai gushe ba yana kunshe da irin waɗannan abubuwa matsayi na daban-daban na a zo a gani wanda raja'u ya gwada a lokacin da yake tare da banu umayya wa yarwiha al-khalafu an salaf tarihin dai magabata ba su gushe ba wato wa'inda suka zo daga baya suna rawaito tarihin daga na gaba min zalika daga ciki annahu kana zata yaumin fi majalisi abdulmaliki Ibn marwan ana ganewa wata rana raja'u yana fadar abdulmaliki dan marwan Fausifalil usifa lil khalifati rajulun bi su'i tawiyatihi sai ko aka ba khalifa labarin wani mutum da mummunan haƙu shine tawiya mummunan haƙu musan ko an gane ba wato shi mutumin yana haƙon banu umayya ya kunshe su a zuciya baya ƙaunarsu to idan rashin ƙauna ya kai wani lokaci mutum zai ɗan rika furtawa a majalisi ko zai rika furtawa a wajen fira wannan furtawar da yake yi sai mutane suka gane wannan mutum yana haƙon banu umayya lallai maƙiyin banu umayya ne to siyasa aka samu waɗanda suka ɗau labarin nan ko sai kunnan kalifa ka san wane ɗan wane eh to kaji yadda yake da su utariya yana haƙon banu umayya yana da wato su tihi ala bani umayya wakila lahu aka ce wa kalifa innahu yushayi'u ibnu zubair yana goyon bayan abdullahi dan zubair daidai lokacin da dan zubairu ya tawaye kun abdullahi dan zubairu ya tawaye ba tarihin sa muke ba ya kwace madina ya kwace maka ya kwace iraq ya kwace ina ne ya kwace ina ne aka yi kalifa biyu aka ta rigima lokacin wanda shi ma babban mutum ne to yana goyon bayan ibnu zubair wa yantasiru lahu kuma ma yana taimaka masa wato kenan kace ce opposition ana ganewa inda ya kila yaran da za a gane kenan wane mutum shugaban kasa ɗaya to shi shugaban duniyan ne gaba ɗaya ya ce a damƙo shi wala ada an na saifa fi unuqihi karancin abin da zan mai in sa takobi in fulle kansa to na mai da sauki fulla kai kaga dai magana ta kare ko kai ai tsaye gumi bai ba walam yamdi tsawilu waqatin hatta amkanahu Allahu min rajul ai da yin wannan magana ba a daɗe ba sai ko Allah ya bashi iko aka kamo wannan mutum wasiƙa ilaihi sauƙan aka tasake ƙeyan mutumin sai gashi tsaye gaban khalifa Ya kaga kwana ya me kwana ya ƙari falamma waka ainahu alaihi lokacin da khalifa ya ɗora idanunsa akan mutumin nan kada ya tamayyazu min alghayb sai da ya kai khalifa yana nema ya fashi saboda baƙin ciki da ɓacin rai jijiyoyin fuskarsa kasan balarabe da zuciya ransa ya ɓace da ya kalli mutumin nan sai ya ƙara tunzura sai jijiya ta bayyana a goshinsa da fuskarsa abin da ke nuna da wannan mutum ya mai ya shiga uku in ma haƙuri za ka bada ka bari a samu fuska idan ba fuska ko haƙurin ba ka yi badawa to nan dai wahamma bi an yunafiza da hobi a anan ne khalifa ya yunkura zai zartar da gargaɗin da ya yi. ba ya yi gargaɗin zai sare mai kai ba zai mai kaza zai mai kaza aiko khalifa ya ce ina masu sare kai ina masu aiki ku damƙe shi Faƙama ilaihi raja'u ibnu haiwa a nan ne aikin malam ya taso amfanin malami a fada ya miƙe waƙala ya ce ya amiral mu'minina a lokacin wanda zai iya masa magana sai wani da wani ka auna ɗanka da ka haifa da cikinka idan yara suna faɗa idan ɗaya ya doki ɗaya ya ruga zai rama kana ihu kana ƙara kana yin ƙugi ai sai ya kai mai hannu eh? in ya fara zama saurayi Yaron ka da ka haifa idan ransa ya ɓaci yana kai duka ce ba na ce kakka yi kaza ba to ai ai hakuri dai na riga na yi yaro yaro ɗaya ɗaya ne za ka yi tsawa ya dawo ya zauna in dai ransa ya ɓaci ya ɗaga zai buga yana da wahala ka yi tsawa ya dawo ya zauna sai sa'a wannan ɗan da ka haifa kenan ko to wannan shugaban duniya ne gaba ɗaya ransa ya ɓaci kowa a wurin ya ɗauke wuta an yi shiru wannan malamin ya miƙe tun da shi yana da mai yana da wannan alfarma ya ce ya kai sarkin musulmi inna Allah jalla wa azza kada sana'a laka ma yuhibbuhu ma tuhibbuhu ko min alqudrati Hakika Allah ya yi maka abin da kake so na dama Allah ya baka dama ka ɗora hannunka akan maƙiyinka ba ƙoƙarinka bane ba dubararka bane Allah ne baka iko ka kama shi fasna alillahi ma yuhibbu kai ma kai wa Allah abin da yake so mana min al'afwi na haƙuri ka ci ta inda biyu subhanallah ka yi haƙuri mana to ai an gama fasakanat nafsul khalifa ainan ne ran khalifa ya sakko yana sacewa yana sacewa yana sacewa daga fushi wasa kata an buhu. fushin nan ya rabu da shi fushin nan ya riga ya kakkaɓe daga jikinsa wa afa anin rajul ya ce mutumin ya tafi ya yafe masa wa atalaka sarahahu ya ce a sake shi wa ahsana ya yace ya ɗebo dukiya ma a bashi kaga amfanin malami a ina a fada yanzu to malamin ne yake kai gulma eh malamin ne yake kai gulma a ƙungiya addini malami kai gulman malami ko da yake dai idan an auna a ma'auni za a samu ba malaman ba ne neman abinci ne ya hada kaga wannan shine ceton rai kaga aiki da ilimi ya bullo ta inda zai bullo ya kwaci wannan yanzu wannan mutum ina zai manta da wannan malami idan an ce malami a fada bai da amfani wannan ta ina za ka gamsar da shi yadda a ce malam ya kwace ni in ba malam ba da yanzu ina lahira eh to wanda zai ce malam ya kashe ni fa malami ikai dan uwansa malami saboda gasa gasa ta wa'azi suna gasa suna kishiyancin juna a wa'azi ɗaya ya ce ɗaya ɗan boko haram ne a harbe shi ba haka aka ta yi ba eh malami inuna ɗan uwansa malami mai shago inuna ɗan uwansa mai shago makwabci inuna makwabcinsa ya mai ƙarya ya ce ɗan boko haram ne sai daga baya a gano ƙarya ake yi bayan an riga an an hallaka shi malam idan aka haɗu gaban allah kaga ana wasan kura da wani mutum yi gaba abunka ka wuce dan ba ƙaramin mugu ba ne wace ƙiyayya za ta kai ga ɗan uwanka musulmi ka yi magana da za ka hallaka shi in dai ban da rashin tsoron Allah kuma ina gaya maka malamai suke yin wannan dole ka ce malamai tunda an ɗauki rigar malinta an yafa to kaji dai na so mu wuce wannan gurin ko kwanciya za a yi anan? eh ai akwai sauran lokaci inda ba sauri kuke ba wa fi sanati ihda wa tis'ina shekara ta tis'in da ɗaya bayan hijira kenan ko hajjal walidu ibnu abdul maliki walidu dan abdul malik ya je aikin haji wa bi suhbatihi raja'u ibnu haiwa a tare da shi akwai raja'u dan haiwa falamma balagal madinata a lokacin da aka zo madina daga ina daga sham daga siriya zara masjida hannabawiyyar sharifa sarkin musulmi da kansa ya kawo ziyara ga masallacin manzan Allah yurafi ne ko e eh, zara masjida hannabawiyya sharifa shi sarkin musulmi